hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga watan julai a shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya cikin jirgin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda malam sheikh ahmad salih ahmad ashami hafizahullah ya tattara hadithan manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga manazarta wato na umahatu kutubi sunna a mabambanta Allah ya saka mushi alkhairi a za mu tashi a babi na goma sha hudu a cikin kitabul islami wal iman a inda malam ya ce babun bab halawatul imani wa shu'abi babu halawati da imani wa shu'abi babun da ke bayani akan zaƙin imani wa shu'abihi da kuma sassa ko rassan imani malam ya ce an anasin عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله ya zama don Allah yake kaunar shi wa an yakraha an yahuda fil kufri kama yakrahu an yi ƙudafa finnari ya zama kuma yana ƙin kafirci yana tsoro yana kaffa kaffa da kafirci kamar yadda yake jin tsoro yake kyama yake kaffa kaffa da ya shiga wuta wannan hadisi game da mala ya kawo shi anan ya mushi babi da suna halawatul iman haka imam al-bukhari ya mushi wannan babi shi ma babu halawatul iman a cikin kitabul iman a sahih bukhari kuma ya kawo wannan hadisi a ah, hadisin yana nuni zuwa ga wasu ɗabi'u guda uku ne waɗanda suke haifar da abin da ake ce ma kamalul iman wannan suna nuna cikar imani ba wai asul imani da aka ce asul imani shine mafi karancin abin da mutum zai samu ya zama musulmi shine asul iman ko kuma kamala imani ya cika ya tumbatsa wanda duk imanin shi ya cika ya tumbatsa zai iya samu waɗannan abubuwa guda uku falasun da ya ce mun ji cewa falasu khisal wato wasu halaye guda uku man kunna fi wannan kana tamma ce ba ta bukatar ismi da khabari ma'ana man asbahana ma duk wanda ya wayi gari ya samu ɗaya daga cikin waɗannan halayen su uku suka haɗu suka zama halayen shi ɗabi'arsa ya samu ɗaya daga cikin siffofi na kamala cikin imani me yake nufi da halawatul iman malami sun kokarin su fahimci me annabi sallallahu alaihi wasallam yake da halawatul yake nufi da halawatul iman daga cikin maganganun da suka yi cewa shi imani me ake nufi da jin daɗin imani wasu suka ce ma'anarsa istilzadu ba'at ya zama idan kana yi aikin da'a kana jin daɗinsa da abin da kake yi kana jin daɗi yadda lallai lalle kana son abu ba maka ikrahi ba shine ya zama kana yin da'a da jin daɗi sanda kake ibada sallah biyayya iyaye azumi ka je aikin hajji, kana fitar da zakka kana karatun alqur'ani kana faɗan gaskiya ya zama kana faɗa da ɗibin nafsi shine halawatul iman ko kuma ya zama kamar yadda suka faɗa suka ce tahammulul mashaq fi amal ta'a wahalhalan da suke cikin ayyukan da'a idan baka jin wahala wahala da ke cikin azumi ta yunwa wahala da ke cikin wato cin halas wahalar da ke cikin faɗan gaskiya wahalar da ke cikin sallar dare wahalar da ke cikin ɗauka ka bayar sadaka da kyauta da sada zumunci da ciyar da iyalai da ciyar da talakawa waɗannan abubuwa ne duka waɗanda ɗabi'ance suna da wahala shaidan zai dinga sa maka wani damuwa da wani kunci idan za ka bayar in ka tashi za ka yi sana da dare ka ji jikinka da nauyi amma da haka ka daure ka yi to wannan dauriyar da mutum yake yi suka ce ta ce take nuna halawatul iman wasu kuma suka ce itharu amalin duniya ala amalin akhir ya za a gane mutum yana da halawatul iman shine ka ga cewa aikin lahira ya fi muhimmanci a wurin gabe da aikin duniya kafin da gane ka ciyar da kuruciyarka da lafiyarka da dukiyarka da mukaminka da faɗe a jinka ka fi so ka ciyar da shi don ɗaga lahirarka fiye da ciyar da waɗannan abubuwa don ɗaga duniyarka wannan ma tana daga cikin alama ta halawatu iman rashin gaskiya itharu al akhira ala duniya itharu amal al akhira ala amal duniya waɗannan dukkanin suna nuna halawatu iman to sai mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin su me yake ne ya zama Allah da manzan Allah ka fi so fiye da kowa son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine fifita su akan iyayenka da 'ya'yanka da sana'arka da dukiyarka da ra'ayinka da tunaninka da mutanen garinku duka ka gabatar da ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu ya za a gane haka shine bimtitalin awamir wajtinabin nawahi ƙoƙarin kwatanta aikin alkhairi wanda Allah ya umarni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni shi da kuma guje ma aiki na ainihin hani gaba daya war riba bima qadara bima qadara da yarda da kaddara Allah yana daga cikin alama kana kaunar Allah da abu da Allah ya kaddara maka na jarabawa abu da Allah ya kaddara maka na wani ibtila'i ko na asara ko na lauci ko rashin lafiya ko wata damuwa ya zama ka amsa da hannu biyu ka yadda baka tazammur ka complain ka nuna cewa kai Allah bai kyauta maka ba ka tunanin me yasa Allah ya maka haka wannan na cikin alama san Allah sannan a a da kuma wato ɗaukan mubahat gurgurdan iko da abu da Allah ya haramta maka shi to kai shi gwagwaron bukata kada kai al-istirsalu fil mubahat domin al-istirsalu fil mubahat wato ka zaƙe wajen biye ma abin da ya halasta ci da sha da sutura da abin hawa da wajen kwanciya da auratayya da tara dukiya in ka zaƙe a cikinsu suna 'yar raba ka da kaurar Allah ina fatan fahimci wannan to wannan ma daga cikin alamun da za a gane mutum yana kaurar Allah da kowa sai dinga aunawa ya ga a wani janibi yake wajen ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce halawa da ba'amul iman kamar yadda muka ji kenan waɗannan ayyuka idan mutum yana yin su yana jin daɗin zai zai ji daɗin imani wanda kuma yake yin su baya jin daɗin su ko kuma saboda rashin jin daɗin ya ma kasa alama ne akan lalle bai da wannan daɗin imani tare shi sai malamai suka ce kwatankwacin shi kamar abinci ne iri guda mai daɗi amma mara lafiya idan ya ci zai ji bayan daɗi Lafiyar mutum ya ci abincin zai ce wannan abinci ya yi daɗi mara lafiya kuma zai kasa ci saboda baya jin daɗin to kwatankwacin mumini kenan da yake aikin alkhairi yake jin daɗi kamar kwatankwacin wancan lafiyar? kwatankwacin munafiki ko kafiri wanda bai yakin alkhairi ko kuma hayyai ya ji kunci shine kamar kwatankwacin mara lafiya wanda baya jin daɗin abinci mai daɗi kamar yadda mara lafiya yau da gobe yake warkewa ya fara iya cin abinci haka mai aikin wato barna in yi ƙoƙari ya gyara sai ya fara jin daɗin aikin barna shi sa imamu bukhari a cikin babun da ya ce babu halawatin iman sai ya kawo aya faɗin Allah kamar ya fito na hadisi alam tara kai magarba Allah kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama kalma mai daɗi kalmar la ilaha illallah watan kucinta kamar lafiyayyen bishiya ne mai ayyuka ce lafiyayya tana da tushe mai kyau kuma tana da rasa a sama ita kuma aka santa aka kwatankwace da cewa wa masar shajartin kamisatin kalmatin kamisatin shajartin kamisatin min kwatankwacin wato mummunan kalma kalmar kafirci kamar kwatankwacin mutacciyar bishiya ne wanda an ga an tuge ta daga ƙasa ba ta da tabbas wannan cikin sunci ibrahim ke rago kaga wannan yana nuna kwatance ma buhari ya ishara ba ga wannan kwatancen cewa abu ɗaya yana iya zama mai kyau ga wani shi idan yana da imani wani kuma ya gan shi mara kyau idan bai da imani da haka da cikin alamar da zaka gane kana da zaƙin imani kaga kana son ayyukan alkhairi kana son mutane masu aikata alkhairi in kana aikata alkhairi kana jin daɗi kana da haƙuri da ƙaddara Allah kana gabatar da doka Allah akan taka dokar da naka ra'ayi wannan shine abu na farko kenan wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama duk mutumin da zai kaunace shi to yana kaunata shi ne don Allah wannan ana magana akan al-mahabbatu diniyya to malamai suna raba muhabba zuwa gida-gida akwai almahabbar diniya ita ce wanda ita ce mafi muhimmanci ƙauna ta addini ta take haɗa muminai idan mutum ya musulunta yau sai ga duk muminai suna ƙaunar shi sun zaya zama ɗan uwa za su yi sharin komai nasu da shi to wannan ita ce almahabbar diniya idan ba ka ji labarin wani mumini a waje sai ka ji kana ƙaunar shi ko da ba zamani ɗaya ba ko da ba irin kabilar ku ɗaya ko jinsin ku ɗaya ba ko da ba kwa tunanin gamuwa da juna kamar da Allah ya ba da labari da ja'u min rabba kulla rabbana wani ikhwan da li da alladhina kuna bin iman duk inda mumini yake haka yake ma dan uwan shi mai fata ba kai wannan san juna ɗin na imani shine ɗaya daga cikin nau'in mahabba akwai wanda ba ita ba akwai almahabba wadda take wato mahabbatu ta'aluf idan kun yi iri ɗaya da mutum akan wani abu da ya haɗa ku sai ku kuma junan irin sana'ar ku ɗaya din da mutum yake sana'a iri kaza ya ga mai da mai irin wannan sana'a zai ga dan uwan shi idan kai soja ne daga soja ka ga dan uwa haka lauya in ya ga lauya haka likita in ya ga likita haka alarama in ya ga dan uwan shi alarama kowa suna ƙaunar juna ko da kun ga murya a wani gari sai kuka samu labarin cewa ai kun fito gari daya sai ga kun ƙaunaci juna kun yi kusa da juna ko ka samu labarin da juna cewa kun yi makaranta a gari ɗaya ko kun san malami guda da ya karantar a wata jami'a ko a wani gari sai wannan dai abin yana yada kusanci zuwa gari wannan ta'aluf ne saboda al'arwahu juludul mujannada akwai al-mahabba wanda asalin tana koma ne ga sha'awa in ta tsakanin ɗan namiji da mace to wannan ita ko ba ta da ma'auni shi sa ma aka halasta wa ɗan namiji musulmi yana iya ƙaunatar kirista ya aure ta kaga inda a wannan babu ne to da za a ce bai da imani domin yanzu ba yana son ta dan Allah bane asali ma ita ba ta san Allah ba tana cewa Allah uku amma Allah ya halasta mushi ya aure ta saboda wata maslaha to banda wannan wannan ba a auna ta da so na addini sai za ka ga mutane da dama wannan ce yana son wata sai su ga dan mene ne so wannan ko dan me za ta so shi su suna ganin me dace su jira ba da yi su ma ba su san abin da suke son su ina fata mun fahimci wannan ibnu kayyim ya magana akan su kala daban-daban a wuraren da dama kamar cikin madaraju salikina da cikin abin nan alfawaid bala'in to na biyu kenan almahabba addiniya ka so mutum don Allah ma'ana saboda abin da yake da shi na alaƙarsa da addinin Allah ko nagartarsa ko san ga ibada ko yadda yake taimakon addini ko yadda yake kula da haƙoƙin addini sai ka ji kana san shi saboda wannan wannan ma daga cikin alamatun imani kalamatuka da halawatul iman sannan kuma wa an yakraha an yaqula ila al-kufr ya zama kana kyamar duk wani abu da zai mai da kai zuwa ga kafirci game da kake kyamar ka mutu a saka wuta waɗannan za ka yi ɗaukar mafhum mukhalafa ɗinsu kenan duk wanda bai da waɗannan babu irin wannan imanin tare da shi amma kamar da muka ambata ta yi yana da aslul iman ta yi yana da aslul imani ko da yi da kamalul iman wanda wannan hadisin suke bayyanawa wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa imani wani abu ne da ake tattalin shi ana za ka dinga cekin ɗin imaninka kana ganin kana aunawa da waɗannan sikilin ko kana san wato Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu sai ka dinga ciki ko kana ƙaunar mutane saboda ƙaunar da suke wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kana kyamar duk wani abu na kafirci ba ka so ka koma cikin sa sai ka dinga cikin da wannan malamin ce al-Abbasi ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس ابن عبد المطلب kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato babbanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu waɗanda suka musulunta al-Abbas da kuma Hamza dan Abdul Muttalib shi Hamza ya mutu da wuri ya mutu a yakin Uhud yayi shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne sayyidu shuhada radiyallahu anhu wa arda amma shi Abbas ya rai har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma shi da ɗansa Al-Fadl da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ko kuma da Zaid dan Thabit a bisa wata riwaya su ne suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka Abbas yana da gaske wanda su musulunta da wuri ba saboda wata maslaha ta shi amma tun yana kafiri ya kasance yana ainihin wato taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya gana da mutanen Madina a bai'atul aqba al-ula a lokacin kowa yana tsoron a ganshi tare a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalla ya ce mishi ba ku bai ya ce ma Abbas ya ce mishi ba ku bai mu je ni zaraka ya je da ya raka shi ya je kuma ya masu mutanen madina magana cewa ya ku a banu najjar da ya ku banu abdullah da kuka taho daga madina muna ganin wai mu mu kasa kare muhammadu ne ba mu kasa kare shi ba mu kasa kare dan dan mu ba ku sani dan haka ba mu gayyace ku ku zo ku tafi da shi ba kar ku ɗauka wai saboda mun kasa ne amma tunda kun ce za ku iya muna ganin wannan makirki, ya nuna musu cewa kar su ɗauka gazawar banu hashim da abu da mutane sannan kuma haka ya bar matarsa umul Fadli da 'ya'yan shi duka suka musulunta bai takura musu su sa daga cikin musta da afina amma shi ne bai musulunta ba Daga cikin abin da ya shi musulunta kuma saboda musulunci yana kyamar wasu abubuwa da shi kuma yana yin su yana gani dan ya shiga zai iya takura domin babban attajiri ne a makka wanda yake bada bashi da ruwa wannan yana daga cikin abin da ya akhara shi daga musulunta da kuma matsayin shi a cikin garin makka yana daga cikin 'yan majalisar darin najwa tare da su abu sufiyana da su abu jahali da sauran waɗannan manyan kafirai su ne dattawan Makka. da haka wannan ya sa bai shiga musulunci da wuri ba amma bai taɓa yi manzara sallallahu alaihi wasallam makirci wani lokacin ma da aka zo aka ce an yi yaƙi a ainihin wato khaibara aka zo da wata isha wani alhajjaj ibn minhal sorry a ramatu sunan mahaifinsa alhajjaj ne sai sa ya zo da labarin zuwa garin makka cewa ai an ma kashe an ma kashe sahabbai da wani da wani da wani an kashe su kuma ma yahudawa sun kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a hannunsa ba ɗaya fursuna za su zo su siya muku da shi kuma mutanen Makka ku biya su kuɗaɗe masu yawa duk abin da gwada ba ku musu shi kuma ya zama wannan magana ne saboda yana da dukiya a makka ya musulunta yana so ya samu ya kwashe dukiyar shi ta ita aka samu labarin ya musulunta za a kwace mai dukiya to wannan labarin da aka bayar Abbas bai iya bacci da aka tsakar dare ta tafi gidan mutumin na ya ce ka je ka gaya mini gaskiyar labarin me ya faru ya ce mai to kaka kaka damu kaji kaji kaji amma kaka gaya wa kowa sai na da kwana uku ta tara duke shi ya kara gaba sannan Abbas ya ya gaya musu cewa ai duk abin da aka faɗa ba haka ba sannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ci nasara a Khaibar kuma suna ma hanyar koma Madina. Haka nan kuma a Mawaƙin da dama kaga dai bai zo bai zo badar ba bai zo yakin badar ya shiga cikin sojoji aka yaki shi saboda ba zai iya zuwa ya fuskanci manzara su alaihi wasallam yake shi daga nan mutanen maka suka fara ware shi ah, suna nuna mashi wariya har zuwa san da ya musulunta kuma dai musulunta manzara sallallahu alaihi da bai ci gaba da girmama shi har yana ce ma Umar ba wata rana kai Umar ka san cewa dan uwan baban mutum baban shi bane ya kake ma Abbas wani irin gani gani haka saboda wani ɗan sa'in sa ya shiga tsakanin Abbas da ainihin ah, na Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da aka yi fatu Makka aka samu dukiya mai yawa dama manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ba da bayani a aikin hajjin bankwana cewa duk wata riba ya rugurguza ta duk wani bashi da ake bin mutum ya ci bashin kuɗi dinari ɗari amma suna ta hauhawa sun koma dinari dubu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan rubar kowa ya biya asalin bashi da ake shi daga shi kuma Abbas duka duke shi irin wannan duke ci aka da aka zo da aka soke kudin ruwa da yake bin mutane sai zama bai kudin shi sun lalace sai annabi ya ce mashi don ka ji labarin an kawo mana dukiya sai ka zo sai a baka replacement din halas shi ne fa da ya ji labarin an kawo ya taho da sauri yanzu kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗana na ji an ce a kawo dukiyar ne ce kwarai ko a bani da bai ce mashi to ba ga ta da kanka ba za a su bai fahimci ka san babban tsohon attajiri ya san kuɗi ba zai buɗe irin yadda ka yi yanzu aka baka wata kyauta sai ka iya suma ma aka baka wani cek da ka daga ka ga miliyan hamsin suma za ka yi kyau da za ka yi da ita don san ma ya za ka yi ita ba to abbas bai ɗan jama ya kun shi ya dinga ɗiban waɗannan zinariya ce ya dinga jidawa ya jida ya jida annabi yana kallon shi ci mishi ta karɓi sa a sauke ba sai dai gama abin da ya daga ya ci ta bakar kuma zai daga wa sai ce ka kama mu mana daga ce ba za a kama maka ba kai daga daga ce to ka ce waɗannan da suke zaune su kama mu annabi ce ka ne ɗauki iya ƙarfin ka kawai yana ji yana ga dole ya rage dukiya wanda ba za su yi suna yana mashi cewa haɗa ba ta da amfani kuma yana ba shi uzurin cewa ya saba da kuɗi a da duk mutumin da ya sabo da abu ya gan shi sun san juna da haka Abbas ya ɗauki iya wannan dukiyar da ta samu ya koma gida Allah ya taimake shi ya dawo da arzikin shi musulunci shi ya kyautata kuma ya bar ƴaƴa da zuriya a musulunci wanda suka kafa daula ita ce daula Abbasiya ɗaya daga cikin manya-manyan daularin duniya jikokin shi suka kafa ta su Safawu Abu Ja'far jikokin shi ne ta hanyar Abdullahi dan Abbas ƴaƴan shi akwai sa Abdullahi din akwai Fadlu akwai eh, Uthmu da makamantansu babban sahabi ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda manzo Allah yana girma shi kwarai da shi ne ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban wanda di ya yarda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan ya yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin rasula ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin Allah ya ce za ka ta'amal imani to wanda ya dandani zakin musulunci ya ɗanɗana zaƙin imani duk wanda ya haka wannan riwaya ce ta imam muslim yana da a musulun cikin kitabun iman ma'ana a mutum ya ci cewa ya yarda da Allah shi shine ubangijinsa kuma musulunci shi shine addininsa sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi shine annabinsa wanda ya samu imani mai daɗi ya ci ɗanɗanan imanin a cikin zuciyarsa to kamar yadda muka ambata ɗanɗanan ba wai abin da zaka ji zakin shi ne a baki kamar zakin magi ko mangwaro ko ba a a zuciya ake jin sa ka ji ka ta natsu da abu ta yadda baka kokonto baka ja, baka shishigi wajen cewa baka yadda da kaza ba bayan Allah ya da shi baka yin kokarin ciwa annabi gyara ko yi mishi tsaurin ido ko kin yadda da sunnar shi da ɗaukar ra'ayin wasu ka aje sunnarsa irin wannan in ka samu haka ka gode wa Allah lallai ka sami imani Allah ka samu samu imani wa ana bi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala al iman bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman wannan kuma daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi ne daga sahabban daga daga ainihin waɗannan malamai guda biyu Bukhari da Muslim dukkaninsu sun fitar da shi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake cewa al'imanu bid'un wa sittuna shur'a imani sittin da wani abu ne reshe sittin da wani abu wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce daga cikin rassan imani akwai riwaya imam muslim ta cewa bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna da taraddudi sittin da wani abu ko saba'in da wani abu haka na ashabu sunan al-imamu abu dawud da tirmidhi da Nasayi suka rubuto shi da wannan riwaya irin ta muslim amma su alafazin su sai suka ce bid'un wa sab'una babu taraddudi kaga an samu mai bid'un wa sittuna sittin da wani abu akwai da aka ce kuma saba'in da wani abu akwai da aka ce kuma sittin ko saba'in da wani abu da aka malamai suka yi ta kokarin su fahimci me yasa ah, aka yi wannan taraddudi wasu malamai kamar imamu ibn salah ya rinjayar da cewa sittin da wani abu saboda ne dole sittin da wani abu sai ta samu sannan a samu saba'in da wani abu cikin za ka tsaya a sittin da wani abu sannan shi kuma abin nan imamu ibn mulaki shi kuma ya ce yana ganin saba'in da wani abu haka ibn rawiya ba a can baya saboda riwayar bukhari abin riwayar imamu muslim wanda ta zo da taraddudi kaga ta samu ita ragowar dab ɗinta ya yi ƙasa amma riwayar ashabu sunan da ce saba'in da wani abu ta zo da ziyada ta ƙara wani abu akan wata ziyartar duk abu makbula ce da aka ce suka karkata zuwa ga saba'in da wani abu na fata mu fahimci al'imamu albaihaki Allah ya ƙara masa eh, rahama yana da littafi mashahurin littafi mai suna shu'abul iman kitabu shu'abul iman wanda ya tattaro ya kokarin hadisai da suka bayyana meye da meye rasa imani za mu ga mutum ga abin da ake nufi da shu'ba shine kit'a reshi ko wani foshon, ko wani hasla wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da su suke gwada imani kamun al'imamu ah, ah, albaihaki akwai wani malami mai suna abu abdullahi alhalini shi ya fara yin wannan aikin baya kima ya gina nashi littafin ne a kai haka ibnu hibbana yana da littafi akan irin wannan masara. abin ya faru shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa rasa imanin ya ce rashin imani guda kaza ne bai lissafa su ba hadisin na nuni zuwa ga cewa imani akwai ayyuka a cikinsa akwai kuma maganganu kuma a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a alaha mafi tsoron ruwan rassan imani kalimatu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah ne mafi tsoron ruwa a cikin abin nan wato a cikin rassan imani kaga shi magana sannan shi kuma wanda da aka ce mafi karancin sa cire datti daga kan hanya cire datti daga kan hanya abin da mutane suke rena wa jama'a al-imamu muslim ya rubuta wani hadisi aka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani gida a aljanna na musamman Allah ya tanada ga mutumin da yake cire datti daga kan wani abu cutar da mutane sawa'un bola ce ko kaya ce ko fashiyar kwalba ko duk wani abu zai cutar da mutane da warinsa ko da kaifinsa ko da abin da zafinsa sai ka cire shi daga kan hanya da nufin kana aiki da na imani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kunya ita ma reshe da na imani to kaga guda uku kai aka bata a bisa A a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha ibadatul adha an tariq sannan kuma aka ambaci wani a tsakatsaki shine kunya abinda ake nufi da kunya wadda take matsayin shubatul iman ala shine kunya wacce ke haifar da kawaici kawaici shi ake ne. wasu hadisan su zo da magana akan kunya da wata ma'anar daban kamar aisha take cewa alherin allah ya kai ga mutanen madina matan madina wanda kunya ba ta hana su tambaya kan addini haka nan Allah subhanahu wataala ya yabi siffar kunya wacce wato rashin jin kunyar da zai hana ka faɗan gaskiya wanda Allah yake cewa menene wata stahayi wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya to jin kunya ta hana ka faɗan gaskiya ba ita ce ake yi wa wato jin kunya don ta sa ka ji nauyin yin wani abu ko da kana da haƙƙi a kansa irin wani abin da umar ya ba da labari a cikin sahih bukhari cewa a cikin hadisi nan na tambaya game da dabino annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata bishiya ta yi kama da mumin, a ɗanta na da ƙanshi ɗanɗanta kuma na da zaƙi sannan bishiyarta tana da ƙarfi sabai suka yi ta faɗan wasu bishiyoyi ba su cika ba ranar wani shi ya ce amma na ƙi faɗan cewa dabino ce saboda ina jin kunyar da tawon da suke wurin su ba sani irin wannan kunyar na kawaici na ɗaga ƙafa na sanin ya kamata na haƙuri da dattaku shi ake shine wal haya'u shu'batu min al-iman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fi kowa imani da ya fi kowa irin wannan kunya da aka aka ce kunyarsa ta fi kunyar ya budurwa wadda ba ta iya shiga cikin mutane ko ta fito ta hanya don haka irin kunya ce da ta saka za ta saka guje wa duk wani abu na kyama ko abin Allah wani rai ko abin da an ji za a ga baka kyauta ba ko da kuma ta ka yi zuwa ga aikata abun abun haƙuri da nagarta abin da in an ga in ka aikata za a ce kai abin kirki to a al-imamu at-tirmidhi da tabarani sun rawaito hadisi tabarani a cikin al-awsat daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya bunayya ya kai dana in istata'ata an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahli faf'al in dai har zaka iya ka wayi gari ka tashi ka kwanta kullum baka jin cutar wani a ka baka jin cewa ya kamata da yawa wani rashin mutunci ko na cuce shi ko na zalunce shi ki to kai kai haka faf'al sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya bunayya wa zalika min sunnati ka zama kana da zuciya wanda ba ta jin cutar kowa wannan addini ne jin maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ce cewa man ahabba sunnati faqad ahabbani wanda duk ya kaunaci sunna ta to ne yake kaura annabi ya ce wa man ahabbani kana ma'i fil janna wanda duk ya kaunace ni to zai kasance tare da ni a cikin aljanna ta hanyar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne ƙaunarsa wannan na nuni zuwa ga ma'anar ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi da muka ji a wancan hadisi ina fata muna gari ba to a wadancan malaman da suka yi magana akan shu'abul iman abinda suka yi shi ne lalubo hadisai da atharai waɗanda suke tabbatar da kaza aikin imani tun daga kan sallah azumi aikin haji sadaka biyayya iyaye taimakon marayu sanya dukiya a cikin aikin addini jihadi ciyarwa faɗan gaskiya kawaici haƙuri suna nan da yawa su a matsayin shu'abin iman abin da ake so a matsayin ka na musulmi mumini sai kai ƙoƙari ka dinga aikata su idan kana aikata su gwargwadon aikata su da kake gwargwadon ƙaruwar imanin waɗanda ba za ka iya aikata ba sai ka hakura ko da ba za su yi maka ba wataƙila wani ba zai iya azumi ba ya saba da yawancin cin abinci ko yana da rashin lafiya wataƙila wani ba zai iya sadaka ba saboda ba yi da dukiyar sadaka wataƙila wani bai da tilawa alƙur'ani zai zauna ya dinga karanta alƙur'ani yana da ni kaga kowa sai ya duba hudu min al'amali ma tutiquna ka samu aikin da ka san za ka iya kuma kai ta yin sa iya rayuwa sai ka samu ka tsira Allah ya tsaya da mu ah, al-imam ibn mulaqin ya yi ila yau ya yi ikhtisarin littafin abin albayaki wato abin nan aljami'u da sha'abin iman sha'abin iman da bayaki ibn mulaki wanda ya rasu shekara ta ɗari ɗari takwas da hudu malam ismail ibn hajar ne babban malami ne ya sharhi tirmizi da sauran littattafai haka na al-imamu suyuti shi ma ya yi sharhin littafin abin ya yi ikhtisarin sa haka na a wannan zamanin mashhur hasan ali salman shi ma yana da wani tsari mai kyau da ya ma shu'abul iman kuma wannan littafin na abin iman yana da littafi masu muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi wanda mutum zai karanta shi don ya ci karo da isnadoji da mafitar hadisai daban-daban galibin hadisan ba baki ne kasan su inda ɗalibi ne kai sauraron malamai da karatu a cikin littattafai na hadisi amma za ga ibnu al-imam al na kawo musu isnadoji mabambanta yana fitar da bayani akan illoli sannan yana magana akan wasu masail fikihiyya domin malami ne ƙwararren malami Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa babu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-imani babu da ke bayani akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin imani kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a imani wanda duk baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi da imani Allah ka hane mu daga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace an Anas qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim daga Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum babu ɗayan ku da zai zama yana da imani hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in har sai ya zama ya fi ƙauna ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da walidi fiye da mahaifinsa wa walidi da ɗansa wan nasi ajma'ina dukkanin sauran mutane haka sai aka yi ta'adili da mutane guda biyu waɗanda a ɗabi'ance ka fi su fiye da kowa aka yi amfani da alwalid mahaifi alwalid a nan ismul jinsi yana nufin namijin wato mahaifi namiji da mahaifiyar ta mace dukansu yana ɗaukar su alwalid sannan alwalad haka nan ɗa shi ma yana kan ɗa namiji da ya mace kamar da Allah yake cewa abin nan wajen maganar gado za a ba ƴaƴan ku sai ce Yusuf lahu fi auladikum lil zakari mithlu hadhihi kaga dukkan nusu suna cikin auladukum in muka lura ɗabi'a ɗan adam kowa yana son waɗannan mutanen guda biyu mahaifi da ɗa malamai sun ƙoƙarin su gane me yin sirrin gabatar da mahaifi a kan ɗa wanda kuma a ɗabi'ance mutum ya fi kaffa kaffa da ɗan shi fiye da mahaifin shi ya fi ji da ɗansa ya fi ɗaukar abin kan jiki kan ƙarfi ya shafi ɗan shi fiye ya shafi ba haka bai kamar ka ce ɗabi'ar mu ɗan adam ta nuna ƙauna ga 'ya'yanmu fiye da ainihin wato iyayenmu sai wasu malamai suka ce a ba haka bai babu shakka iyaye sun fi ji da 'ya'yansu fiye da yadda 'ya'ya suke ji da iyayensu amma wannan yana faruwa ne bi dafi shafaka fiye da dafi ulhub yana cakuɗewa ne abu biyu da so ɗin da kuma tausayi saboda yara ƙanana ne kuma ba su da wani kataɓus sai ga iyayensu shi ko babba galibi ba a cika jin tausayin shi da tausayin yaro ba sai zama zallar ƙaurace da aka gabatar wanda aka yi a nan saboda wancan abin da aka ambata yana daga cikin ayyukan imani kula da iyaye fiye da kula da yaya galibi muna kula da 'ya'yanmu ba mu cika halarto da cewa aikin lada muke muna ganin kawai muna yin aiki ne wanda yake responsibility mu ne kawai a rayuwa sai da ba akwai ladan amma mu cika halarto da shi a cikin tunaninmu ba amma idan muna kula da iyayenmu to muna jin cewa yanzu kurba muke to da haka shi sa san manzala sallallahu alaihi ya fi kama da irin san iyaye ta fuskan ladan ko mun gane fiye da kamar shi da san yaya san yaya ya dan yi nesa da aikin lada wancan ya fi kusa da aikin lada shi za ka fara faɗan san iyaye saboda san iyaye aikin lada ne kai tsaye kuma duk wanda ba ɗan kirki ba bai yi haka amma ko mutum ba yana son yayin shi laka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san lada ne duk mutumin da ba na kirki ba zai so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kirki shi ya kai na gaskiya kuma duk mai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tutiya da wannan so cewa wannan wani abu yake wanda yana fatan samun lada a wurin Allah amma wanda yake ma yayin shi kayan sallah ya biya musu kudin makaranta ya sai musu keke ya sai musu kaza ya musu kaza bai cika halarto da wannan a matsayin aikin lada ba tare da cewa akwai lada ce to wannan shine sirrin da ya sa a gabatar da mahaifi fiye da 'ya'ya a nan tunda a ɗabi'ace soyayya da kake ma 'ya'ya ta fi soyayya da kake nuna wa mahaifa amma soyayyar mahaifa ta fi kama da aikin alkhairi aikin da zaka samu shi a lahira fiye da abin da kake ma wannan shine sirrin da za a gabatar haka malamai suka ce masu shari sannan kuma da duk sauran mutane ma'ana oganka a siyasa oganka a ofis malaminka matarka wane sirikinka duk mutane da suke maka kirki wanda kake rayuwa a cikinsu wanda kake ka samu alkhairi ta hanyar su ai kana kaunar su wanda ya maka hanya ka samu wani abu na alkhairi sana'a ko aiki ko ah, ya maka wata hanya ta wani buɗi na rayuwa ko ya koya maka wani kasuwanci ko kuna zaman mutunci da shi ko wanda ya maka hanya a sanda hanya ta kulle maka kamar a ce an kama ka da wani laifi wanda aka zarge ka da shi baka yi ba idan wani ya zo ya ka ya cece ka daga hannun hukuma dole za ka ƙaunace shi ko wanda yake kula maka da wani abu naka wanda yake kula maka da dukiyarka yaranka a kasuwa ko wanda yake aiki a ƙarƙashinka ka fuskanci yana da amana ko wanda ka ba shi ajiyar wani abu na aminci ya amince maka ko wanda ya tsaya maka a inda aka nemi a zalunce ka duk wannan a daga za ka kaunace su ko duk waɗannan amma kaunar su tana kasa da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lazimin haka shine duk kaunar da kake musu idan suka saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ne kun gani annan sai mu kula da mahaifinka da ɗanka da malaminka da matarka da duk wanda da kake ganin girmansa dan ya faɗin magana ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bada da hukunci ya saba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na annabi zaka alamar da gaske kana sa annabi kenan sai ka bar shi su goma tare da ka musu wulakanci ko rashin mutunci ba ka gwada musu kuskuren da ke cikin nasu in abu mai yiwa ne da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ja wancan hadisin da ne mana ishara zuwa gare shi annabi ya gaya wa Anas cewa wanda di yake so na ya fi suna ta to yana so na ne wanda ku ya fi suna ta to zai zama yana tare da ni a aljanna shi sa Anas yake cewa mutum da mun san muna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da annabi faɗa wannan magana muke jin daɗi za mu zo mu ji magana a hadisi yana can a can gaba da annabi sallallahu alaihi yake cewa almaru ma'aman ahaba yana can a gaba zai kawo mana shi Allah sai tunda annabi faɗa haka almaru ma'aman ahaba yawmal kiyama yace muka yi jin daɗi dan suna tsammanin tunda su karanan yara ne ba su kai sun kawo ba ba su da dangantaka ta jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun rabu da shi a duniya shikenan a lahira ba su kusa da shi ba saboda matsayin shi amma sai Allah ya ce almaru ma aman ahabba yawmal qiyamah Allah sai ce tunda mun tabbatar da mu ko muna kaudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ran sai hankalin bai kwanta mun kasance a lallai a lahira ba za mu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kenan sai mu a ah, yi bar magana akan wasu daga cikin alamat na ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu dinga aunawa da yadda muke malamai sai kokari su bayyana su al-imam al-qadi ya al yasbi rahmatullahi alaihi littafin shi ash-shafa ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa a cikin magana akan waɗannan masail ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladan da ke cikinta da yadda ake gane ta abin mamaki kuma abin ban sha'awa a cikin dukkanin ababen da ya lissafa wanda da su ake gane kaular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abubuwan da mutane suke gani yanzu cewa su ne kaular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su mutane da abin suke dauka wa annabi waka da yin maulidi da faɗan wasu wasu siffofi da ba haka suke ba a danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun dauka wannan shine kaular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko alƙadi iya duk da lissafa waɗannan ba sa ciki kwata-kwata hasali ko da ishara da ishara cewa maulidi kaunar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam balantana a ce wanda baya yi maki manzan Allah Da zaka babu baya daga cikin alamun kauna wanda malamai suka lissafa wasu ne daga baya suka kirkiro shi kuma da karfin tsiya sai zo su bashi wani recognition zaka wannan wani rikici ya tsakankanin su da da mala'iku masu rubutun lada domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ya ce kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi dan kuma daga baya ga lokaci ni kuma ina son wannan abin shi ma sai ya zama cikin lissafin lada gaskiya saboda Allah haka kana baya cikin bakin skin din na malami bai ciki da in zaka shekara dubu kana yin shi baka da abin da ba a ce ka yi ba in ka yi kana sauraron Ba baya ciki kwacin ka shine mutum da zai jarabawa ana yin physics ya kama amsa tambayoyin chemistry ya cika google da ya je baya haka ce ya fara kuma ya ce ai wallahi ya cika google shi ba duka ya da komai da an ga duba sai a ga to abin da aka ce kai ba kalla la ma yakdi a ba da ka matsala ce mai sauki duk abin da za ka yi da sunan ibada ko kokari ka samu shi basis cewa wanda aka turo ya zo ya ce a ibada ya ce a kuma yadda kake yi haka ya ce a sauran kuma ka bawa wanda suke magana kayan su ya kuma ka zama lafiya ah, daga cikin ah, wato ababen da suke nuna ƙaunar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato al-nusra bi sunnati al-nusra bi sunna taimakon sunnar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zaka iya ina kaji ana al'amarin da shafi sunna wato ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kana gaba gaba wajen duk irin taimakon da zaka ba wannan harka da jininka da rayuwarka da tunaninka da iliminka da dukiyarka da iya zancenka da duk abin da zaka iya ba ta taimaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suka ce ittiba'u aqwalihi wa af'ali bin ayyukansa da maganganunsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana da jaraba wajen bin ayyuka da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce har ma za ka dinga tsammanin kamar kuma yi da hankali saboda in ya ji labarin ga wani wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tsayawa ya yi ɗahara to shi ma ya zo sai ya je ya tsugura ya ɗahara ko ba ya ji fitsari zai je tsugura wajen idan annabi ya taɓa yin bacci a gindin wata bishiya in wurin sai ya yi baccin ba zai wuce ba sai ya yi wannan baccin kowa ya ji bacci har ana ganin kamar ko ya motsi ne saboda bibiyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya kamata ka zama dan ga duka shenin sunna duk abin da aka ce maka sunna ne ya tabbata yi kokari ka kai shi haka salaf suke sannan imtithalu amrihi wa tinabu nahyi kwatanta umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kuma guje ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da aka ce annabi ya ce ayi to ka kwatanta yi kokari ka ga kayi shi duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ka bar shi gaba ki daya sannan at-ta'addub bi adadihi bi usrihi wa yusri ka ɗabi'antu da al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa limamu al-imamu ibn qayyim ta bi suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke lissafawa irin ɗabi'ar da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita game da hulɗa shi da mutane game da zaman lafiya game da ciniki game da yaƙi haƙuri zamantakewa aure komai ka dinga neman ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka kwatanta aikata shi sannan a ta'addu bi adabi da zantuwa da dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hatta ababen da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wanda suka shafi rayuwarsa to sahabbai za ka ga suna nace wa san abu sai yake cewa da baya son kabewa amma tun da aka taɓa yin wani abinci aka yi kamar fate da kabewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsintsintan kabewa yana ci daga nan shi ma yake fara son kabewa aka zo ana ci mishi Abu Hamza kamar ka ce bayan kabewa saboda haka nan kawai da ɗaukata yana yana gartsa yana ci wato duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so suna son shi da abin da ke da shi suna da rubutuwa da shi ina za ka gane wannan yanzu mu kuma a rayuwar da muke mutane idan suna son wani celebrity Sabon dan wasan hausa ne ko dan kwallo ko dan wasan dambe ko wane ne za ka ga mutane suna bin al'adar rayuwarsa su sa wa kansu sunan shi ko muka musu haihuwa su sa mai sunan shi su dinga sa hoton shi a wayoyinsu waƙar da aka mai ita ce ringin ɗinsu ɗan siyasa ne ko ɗan kaza ko ɗan kaza sa'in nan kuma a koɗan da ba irin hairstyle ɗin shi shi da rigunan su irin rigunan shi duk rigar da ya ɗinka ya saka ta zama style ɗin su wannan alama ce ta mahabba to kai a matsayin ka na musulmi ahlus sunna manzo za sallallahu alaihi ya kamata kai wannan irin mahabba ka dinga ta'addubi irin kayan da yake sakawa irin turare da yake sakawa irin abin da yake ka sake ka kyamaci wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so hadda har inda za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaza malamai suka ce ko da kai a dabi'a ba ka son wannan abu to haramun ne a lokacin ka ce kai duk wallahi ba na son wannan abu kana faɗa haka za ka iya rinta dai yanzu gaba kana attacking din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam misali yanzu ka yi a dabi'a ka ba ka son kabewa amma da yanzu aka ce annabi yana so ko ba za ka iya so ba ko to sai ka shi saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yana son naman akuya ko da kai baka cin nama akuya yana son musamman cinya ta gaba karfata wata kila ko da ɗabi'a shi baya son nama akuya in haka nan ne kace baka son nama akuya babu ne amma ran da ka ce annabi ba yana so to kai sai kai shi saboda yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani abu ne da ya shafi janibinsa babu shakka duk wani wanda ya kwana a gidan musulunci yana kokarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum su da bai fara maza su da inda aka sha bamban shi ne yadda mutane suke mu'amalantar ƙauna abin da ya kamata mu gane shi ne ta ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce duk abin da yake addini kuma baka da yancin ka yi shi yadda kake so abin da za ka yi shine sai ka duba me shari'a ta ce gaba da shi shine wani abin da muke ambato na na ainihin alamurin sannan ƙaunar masu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti iyalan shi matan gidansa sahabbansa malaman sunna da duk wani wanda aka san ya shahara a matsayin mai kauna ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk mabiyar sunna sai ka kaunace su sannan a sannan kuma ka zama kana shirye da ka ba da fansar rayuwarka da komai naka a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu zo mu ji hadisi ga wannan annabi zai yaba wa wasu mutane ya waɗanda suke suna shirye su yi asarar komai don shi don kawai su gan shi sannan a azabbu an shari'ati karkaɗe wa shari'arsa duk wani ƙura da aka zuba mata kana da ilimin da za ka yi wannan ko ƙarfin mulki da za ka yi haka sannan wa muhalifi da kuma karya ƙashin bayan masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka taimake su karka ba su agaji yan bid'a da batattu da wanda suke kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama kana kin su kana fata ga cewa ka kaudu su wannan sa da gaskiya wanda malami suke lissafawa a matsayin wato alamu na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jumullance su gaba ɗaya su ce shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayyana ne a cikin biyayyarsa wani abu daga cikin alamun kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yi masa salati yawaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana alamta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son a salatin nan ya ambata da haka shi sa malaman hadisi ake kallon sa a matsayin tawagar mutane da suka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ba suna tsara wurdi ne na salati ba amma duk zama idan suka zauna a majalisi babu abin da za su ambata kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowane hadisi duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a bai salati Manzara sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya fita ya zauna ya gani ya ce an ce mai gaba. duk inda ambatan shi ya gitta zai gitta ne tare da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam dan ka babu wata fi'a ta mutane suka kai malaman hadisi yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa abdullahi bin shabi qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa akhidun bi yadi umar bin al-khattab mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da hannun Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda fa qala lahu Umar sai Umar ya ce ya Rasulullah anta la anta ahabbu an-nas ilayya la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi na fi son ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kuma in banda kai in banda kai wato kai you are second to only myself ina son kaina ne kadai fiye da fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce la ce ba haka ba wallazi nafsi ne. na rantse maka da allan da raina ke hannunsa soyayyarka bata cika ba imaninka yana girgidi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi ka ba zai zama ya cika ba kai uwar sai ya zama na kafin kauna ta fiye da kan kanka fa qala lahu umar daga baya bayan da umar ya je gida yayi tunani ya shawara sai dawo ya ce fa innahu al'ana yanzu na yi shawara ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle na gane cewa wajibi ne kaunace ce kafe da kan kaina kuma na fi kaunatar ka kafe da kan kaina la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka da kaina wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi al'ana ya uba yanzu ne imanin ka ya cika wannan yana nuni zuwa ga ƙari akan waɗancan min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in sai ka ƙara da min nafsihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka fiye da dukkanin mutanen duniya sannan imanin da zama mai kyau wannan Bukhari ya rawaito shi dan haka wannan hadisin da nuni zuwa ga za ka iya tafakkuri game da kaunar ka tsaya ka lissafa ka gane dan ka gane laziminta yanzu wannan yana nufin Umar dan khata zai iya sarye da rayuwarsa zai iya haƙura da ra'ayinsa zai iya haƙura da jin daɗin shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi na game da komai da kowa a wurin shi وعن وعن وعن an ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله cikin وسلم cikin ta Abu Hurairah yake cewa inna man ashadda man min ashaddi ummati li hubban daga cikin wanda suka fi kaunata cikin mutane na cikin al'ummata nasun na ba'di wasu mutane da za a yi a bayana a ahabba ilayhim a ahaduhum Laura, Ali, bi alihi wa mali ɗayan su zai iya bada inda zai samu a ce ga wani gida da ake shiga a zaman zara sallallahu alaihi wasallam zai iya bada gate pass a ce sai ya bada dukkan dukiyarsa ya je sai da iyalan shi duka kawo ko ya kawo su zama bayi da duk abin da ya mallaka ya koma kamar yadda ko shi ta biye shi saboda talauci in ka ji cewa ba za ka iya haka ba kutu ba ka cikin wadannan mutane a kunun da yake jin cewa ba zai iya haka ba da akwai ba na ji a kunun musulmi zai ce to a dai duba da yawon ba ba wanda zai ce haka sai dai ba musulmi bai saboda wannan abun ki ɗaya bai kai maka komai ba zuwa ga jadabin matsala sallallahu alaihi wasallam daga ba gane falalar su sahabbai su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci da shi sun yi tafiya sun yi zaman gida sun yi surkutaka sun tambaye shi ya ba su amsa sun yi karatu ya sa musu albarka ya musu adda alheri Allah ya saukar da ayu ya ba shi labari gaban su sun kamar da wani tabi yake ce wani sahabi ce wannan hannun naka ya taɓa gaisawa da manzon Allah sun alaihi wasallam ya cikin kai bace Allah ba na hannun su bata hannun da ya taɓa gaisawa da manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik gashi ne yake da shi da aka wa annabi aski a aikin haji da aka aske gashin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗin gidin buzu gashin sai ba mijin kuwa anas shi ne abu talha wannan gashi ne sai anas suka gada da kuma tara annabi ya je gidansu ya taje kan shi ya taje ya taje wanda ya makale a kun sai suka asa sai suka cire da cikin kubin sai suka samu wani kyalle mai kyau sai suka lullube suka koyi kuma da kake koyi a mafi daraja kamar da mata suke koyi zinariya misali wannan gashi haka suke yi gashi ba duk garin da za su je shine farkon kayan da za su cire daga gidansu su saka shi a adaka yadda ka san idan ana gobara misali ko ana gudun yan kidnappers me za ka fara dauka me kake za ka fara dauka wanda kana ganin you cannot do without it yan boko sa takardun za su fara dauka mata kuma gwalagwalai ba haka ba uwa kuma ɗan za ta nema ɗanta to wannan shi ne abin da suka ɗauki wannan gashi saboda darajar shi ba sa wasa da wannan wannan ba wani abu ne na ragowar jikin manzan Allah sun bari suna akwai matar ta taba cewa Aisha don Allah ki taimaka min ina so a buɗe mini ƙofar ɗakin gidan na kawai da kabarin manzan Allah sun bari suna da aka buɗe mata ta gani da ta yi wani nishi kawai ta bada ta mutu saboda ɗabar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shauki ya kashe kuma gani to irin haka kowane musulmi ya kamata ya zama yana da wannan so ɗin ga manzan Allah sun bari suna ma'ana shi yasa ko a mafarki da ka maza ka ga maza Allah ba to kai fa ba ku ga magarin mutum inda ka taba ganin maza Allah sai ko a mafarki shi yasa kaga saboda kyakkyawan zuciya irin ta mutane musulmai shi yasa tijani dinga cutar su to saboda shi cewa yake yana ganin annabi ido ne sai mutane su yadda kuma su ga to yanzu wannan ya zama babban mutum har kuma ƙarya yake ba da ya ga maza Allah sai ido da ido da haka jama'a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa ba abin girmamawa ne ko da yaushe ya zama kana shirye da ka iya ba da ainihin wato a duk abin da ka mallaka wannan yana daga cikin falalar da mutanen baya za su iya samu shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal musu gashi shi yasa cikin wani hadisi da ke cikin musnad da Imam Qayalisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kun san su waye imanin sai burge ni suka ce imanin annabawa yace a imanin mala'iku yace a suka ce imanin mummunan nan ya ce a'a sai ce imanin wasu mutane da za su zo daga baya wanda za su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango ba irin wanda ana saukar da alƙur'ani kuna gani ba jibril na zuwa garin nan kuna gani shi annabi ya ce za su yi imani da alƙur'ani kuma su bi addini da kai ma mutumin da ka a baya in ka bi Allah ka da ta falala shine falalar yadda ka iya haƙura kai imani da abin da baka gani ba baka ce to ni sai na ga wahayi irin yadda kafiran makka da kafiran zamanin annabi isa annabi musa suke cewa ya arina allaha jaharata su kuma suka ce a saukan musu da mala'iku daga sama kai ba kai wannan ba kai imani ka karba ko babu shakka wannan arziki ne gare mu Allah ya sa mu dace saboda kullum lokaci na ganin za mu saurara akan wannan hadisi wanda shi hadisi na 42 kenan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi ne ke cewa Abi Dharr radiyallahu anhu annahu ata annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika